قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط sai annabi shu'aibu ya ce wa mutanensa ya ku mutane na yanzu dangina sun fi muku girma da ɗaukaka a wurinku sama da allah ubangijinku kuka ƙyale Allah, kuka yi watsi da shi a bayanku, yayin da kuka ƙi yin imani da annabinsa da ya turo muku. To lalle Ubangiji na yana kewaye da sanin abin da kuke aikatawa, kuma da sannu zai saka muku a kansu a duniya da hallakarwa a lahira kuma da azaba.